cewa a wannan karatu mai dogon zango yana zuwa muku duk sati daga wannan feji mai albarka don ba da tukwici ga malallawan triumph a bisa karatun da yake yi na al'ukudu duriya da jawahirul ma'ani a fejin ya masu na fejin a eh, wannan feji mai suna gidan kama ba wato isha fm hmm, wai da suke ce masa gidan hujja <laughs> kamar yadda aka sani a in ya zauna idan malamin ya zauna ya yi karatunsa a ranar litinin da daddare mu kuma ranar talata za mu zo za mu zauna tare da saidi malam su eh, hussaini sadaukin faida domin mu karɓi karatun da ya yi a yi godiya kuma a ba da tukwici a kai dama an ce yaba kyauta tukwici to kaman kullum yau ma gashi faɗi tashi kwance tashi Allah ya kama yau har mun haura zango ashirin yau muna zango zama na ashirin da ɗaya tura ta kai bango kenan ana ta tafiya yadda malam bai gaji ba mu ma ba za mu gaji ba insha Allah hmm. duk ranar da ya bada wannan karatu za a zo za a karba za a yi masa tukuci saka ba tare da bata lokaci ba yan uwa zan hada mu da Saidi Malam Abbas domin ya ɗora mana karatu Malam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh Saidi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma illa billah bayan alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu da bin mu a wannan feji mai albarka na sarki zaki mkk muna muku barka da wannan lokaci muna muku barka da kasancewa mu a cikin wannan a shiri namu wato na mai da martani ga karatu da ake yi a gidan kame-kame wato tare da lawan triumph wanda idan ya gabatar kamar al'ada ranar litinin mu kuma ne ba wani uzuri ba mukan zo ranar talata mu maida masa martani a kuma wannan karatu yau shi ne zama na 21 kamar yadda saidi ya faɗa kuma yau muna talata uh, eh, 26 ga watan rabi'u sani hijira shida, wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya ashirin. da hudu to kamar yadda aka saba yana karanta littattafai guda biyu littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin al'udud duriya, inda yake fara da littafin al'udud duriya sannan jawahirul ma'ani kamar yadda aka sani a yadda muka tsara da a cewan ba za mu bi al'udud duriya ba abinda kawai za mu yi shine za mu yi bi jawahirul ma'ani dan kaman ba mu da alaka da al'uqudud duriya yan uwa suka ba da shawari ciki har da su sai di ibrahim cewa ya kamata a bi wannan littafin na al'uqudud duriya shi kansa ya kamata a ce an bi shi ka a daga kafa domin ba mamaki akwai wasu 'yan abubuwa da za a samu kuma alhamdulillah wannan shawara ta su muka karɓe ta kuma sai ta yi mana fa'ida sosai da sosai don ta sa wato mun ƙara ganin shi ƙimarsa wato a ɓangaren ilimi kenan ta yadda muke zaton cewar abin da zai karanta a gidansu abu ne da ya tabbatar da shi ya haƙƙaƙe shi ba shi da wata ƙalubale to sai zamana Ah, unfortunate unfortunately ake cewa ko wato abin takaici sai zamana wato gidan nasu wato baki ma har yau ba a daina mai gyaran baki ba a cikin littafin ba wai fassara ba ba wai gyaran li'irabi ba a'a baki ma ya bambance wannan kalmar alhamza ce a kanta wannan kuma aini mai alhamza ba natta kaza ne mai kuma an baki ita kuma ma'anarta kaza ne har yau har yau lawan turayen bai gama tantance wannan a cikin bai gama tantance wannan a cikin karatu ba sau da haka wato abin dai akwai abun kunya kamar yadda muka saba gani to a saboda haka yau ma kamar koyaushe ba za mu daɗe ba yau sosai saboda ina ga bidiyos ɗin namu gaba ɗaya ba su fi guda guda bakwai ba eh, ina ga alhukudin duriya guda hudu sai kuma shi wannan jawahir ma'ani kenan guda uku to eh, za mu fara da alhukudin duriya kamar yadda muka saba shine shi munkirin anan a yau kuma shi kansa al'udud duriya din ya manta a ina aka kwa shi ma ya manta ma wai maganar wa yake karantawa ta ibnu abdulhadi yake karantawa ne ko ko ta ibnu taymiya maganar ibnu taymiya ce amma sai ya dinga dankara wa ibnu abdulhadi ya dinga dankara wa ibnu abdulhadi cewa ibn abdulhadi ya ce ibn abdulhadi ya ce saboda haka wato abin sai ya bani abin sai ya bani mamaki kwarai da gaske yadda wato yake wannan tafka tafka to saboda haka sai dai na ga kamar fejin da muke yi a kansa kuma yau ba shi ne muke karatun a kai ba sai dai ka lura A'a, fejin da muke karatun kamar ba a kai yake ba. Eh, wanda za ka gan shi da yajjan labiya sarki za ki ba. A'a. Ai dukansu, dukansu na yi abin nan ɗinsu. E, to guda ɗayan dai wannan wanda muke yi, wanda shi ne al'asafahar ra'isiya wanda yake da jallabiyan mm. nan kam. To bai yi kwanaktin ba. Ina bara in duba. wanda yake da da jallabiya ba wannan fejin ka gan shi eh bara duba duba nake eh ka ka ga hoton dai wanne ne bai connecting ba ga hoton ka gani eh wanne ne bai connecting ba ga hotonsa wanda yake da wannan hoton bara na wuce bara na yi disconnecting din wannan abu Ka ga hoton? Yawa. Eh, ina zuwa so nake buɗe ya ki buɗe min ma wallahi. Ɗan hasken a wayanka gani? Gashi nan hoton. Wannan mai jallabiya. Kun san fejin na sarki zaki yana ɗagawa su wahabiya hankali saboda ya zama sababi na tona musu asiri sau da haka ba su ƙaunar fejin wasu da yawansu tare da irin adalcin da yake musu na ba su damammaki to amma wasu daga ciki gaskiya ba su san fejin nan shi yasa da feji kwaya ɗaya ne amma dole sai da ya zama an buɗe shi adadi daban-daban akramakallah na'am sayyidi eh bara ka na ga bi eh a ah, sai ai sai dai mu sai dai mu sauka mu dawo okay mu sauka mu dawo eh bara mu sauka sai mu sake mu dawo ba ta ta ba problem ba yawa a yi haƙuri da ala yan uwa a ɗan yi mana afuwa a ah, sai mun sake abin nan za mu sake abin nan ɗin shi ne a ɗan yi afuwa da Allah masu abin nan a yi min afuwa da Allah